Hukumar zaɓe a jihar Plateau ta ayyana Simon Lalong na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen kujerar gwamna a jihar Plateau. Jami'in tattara kuri'u a jihar Plateau kuma shugaban jami'ar harkokin noma da ke jihar Benue, Farfesa Emmanuel Kucha, ya bayyana cewa jami'ar apc ta sami kuri'u 564,913 yayin da jami'iyar pdp ta sami kuri'u 520,627 ya kuma ayyana simon lalon a matsayin wanda ya lashe zaben inda ya buge abokin takararsa sanata gyang yom shon pajok daga jihar nasarawa kuwa gwamna mai ci umaru tanko almakura na jami'ar apc ne ya lashe zaben da kuri'u 309,746 inda ya doke abokin takararsa na jam'iyyar abga labaran maku wanda ya sami kuri'u 178,983 shi ko dan takarar gwamna a jam'iyyar pdp a jihar ta nasarawa yusuf agabi ya zo na uku ne da kuri'u 119,782 kamar yadda jami'in tattara kuri'u a jihar nasarawa kuma shugaban jami'ar tarayya da ke lokoja farfesa hassan rafin daɗi ya bayyana a jihar benue ma jami'i mai tattara kuri'un kuma shugabar jami'ar jos farfesa howard babale ne ya bayyana samuel otom na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben da kuri'u 422,932 inda ya doke abokin takararsa na jam'iyyar pdp ta hemen tazor wanda ya sami kuri'u 313,878 a yanzu haka dai jam'iyyar apc ne ta lashe kujerar gwamnonin plato nasarawa da benue da ke shiyar arewa ta tsakiyar najeriya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya zauna a lafiya al'umma ta filato kungiya. Zama lawan lafiya shine cigaban Najeriya.